sunan dai duniyoyi amma ban ga wata ba gaskiya sabon wata bai kama ba eh, insha Allah saboda hadari eh, gajimare ya kare shi Marigayiya Saratu Gidada da so kenan cikin wani bidiyo da aka yi ittifakin shine sakonta na ƙarshe. Marigayiyar ta rasu ne a gidanta bayan sallar asibahi inda ta shiga ta kwanta a ɗaki. Danginta sun shaida wa Dida Bilu cewar bayan da gari ya waye ne aka ga lokacin fitowarta ya yi amma an ji ta shiru. shine aka shiga jimami ko ba lafiya ba. Wannan ne yasa aka balle kofar ɗakinta aka kuma iske gawarta Allah ya yi mata rasuwa. Kafin rasuwarta da jaruma ce a masana'antar Kannywood da ta yi suna wajen fitowa a shirye-shirye daban-daban a kuma matakai daban-daban. Hajiya Halima Gidado ‘yar uwa ce shaƙiƙiya ga marigayiyar. Ta bayyana cewar sun kaɗi sosai da jin mutuwarta, amma sun yi tawakkali ga Allah. Ba ciwo, ba komai. ka san irin wannan mutuwa da daga hankali take hankalin ya daga muka gigice to ba yadda za ka kai ma in taka ta zo haka din ne ba yadda za a abin da za a ce sai dai Allah ya gafarta mata zanubanta mm. Allah ka yafe mata mm. Allah ka mata rahama halinta na gari ya bi ta to shin ko wace ce Saratu da su a fannin wasan kwaikwayo Alasan Kwalle shine shugaban jarumai a masana'antar Kanewood ya bayyana cewar sun yi aiki da ita tun farkon fara aiki a wannan masana'anta duk wanda zai gaya maka wace ce saratu gidado wacce aka sani suna da so bayan mu yake mu masu kamfanin sarauniya film production wacce take gwammaja domin allah ji kan aminu muhammad sabo wanda shi daraktan wannan kamfani da awal muhammad sabo su ne silar shigo wata cikin wannan masana'anta tamu mu ta tarar babu shakka tsakanin zamanta da yan uwanta mata na wannan masana'anta yara da manya da kuma mu abokan wannan sana'ar ta maza kowanne yana zaman da ita lafiya muna roƙon Allah irin yadda take da zumunci Allah karɓi wannan shahada ta. Sauran abokan aiki dai na bayyana daso da cewar ba ta da matsala da kowa kuma ga ta tsayayya wajen taimakon marayu. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina lillahi wa inna ilaihi Ya ya kai ne ya jirjilal walai. Kana da kirki, za ta maka abu da hannunta, da jikinta, da kudinta haka take da wannan ƙoƙarin akwai ta da zumunci. Mun yi rashi, wallahi mun yi rashi Allah ya Allah za huta Mansura Isa jaruma ce a masana'antar Kannywood ta bayyana cewar a lokacin da ta ji mutuwar marigayiyar bata yadda ba don haka ne ta shiga neman ta a waya to da farko su ko wasa ne irin bidiyon nan da ake yi a ce wayan fim sun rasu na nace an yi wa an yi mun an yi wa yata ma an ce duk mun rasu nace duk ƙarya ne to akwai wani namba da ta bani tace mun namba na mu goma muke da number a duniya ta ce mansura kika ga kin kira namba na ban daga ba sai dai in mutuwa na yi da na kira duka namba da yan uwan ban samu ba sai na fara kira wannan namba na kira so na kira na biyu na kira na uku sai na ga namba busy sai na ce alhamdulillah ba ta mutu ba ƙarya ake yi to can da na sake kira kai sai aka daga cikin yaran kai sai suka kama kuka suna anti mama fa ta su mama da gaske ne shikenan tuni dai an binne marigayiyar a makabartar dan dolo da ke Kano har ma kuma mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya sami halartar yi mata sallah Fatan Allah ya ji kanta ya kyauta namu zuwan. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.